وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بانك إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداهد وددي وأن اللوكتشي البركة domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam malik bin anas abu abdullah rahimahullah mun fara karatun hadisin farko a kitab na farko shine kitabu wukuki sala wato ɓangare na wannan littafi na almuwatta wanda yake bayani kan lokutai na sallah sannan al'imam malik bin anas ƙarƙashinsa sai kawo hadisin abu masa'udin ansari uqbatu bin amr al radiyallahu an domin domin kafa hujja da kuma bayyana fiskar wannan babi da ya kulla kan lokutan sallah da kuma shi wannan hadisi da ya kawo to mun dan shiga karanta wani shashi daga cikinsa a lokacin da ya gabata sai kuma lokaci ya saboda haka wanda ya karanta mana wancan satin yana nan sai ya kara maimaita mana hadisin sai kuma mu dora bayanai da suke da alaka da shi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم باب نصوص الصلاة قال حدثني الليث عن مالك بن انس عن ابن هشام ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاة يوما فدخل عليه عمر بن الزبير اخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت فقال عمر بن ابي العزيز اعلم ما تحدث به يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال عمر ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في قدرتها قبل ان تظهر الامام مالك بن انس رحمه الله ya kawo wannan hadisi wanda ya kunshi bayani da batun zuwan jibril salam zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da allah ya turo shi ya aiko shi domin ya nuna wa manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadda lokutan sallah suke wato sallolin da aka farwanta masa a daren da ya yi al'isra da al-mi'raj jibril alayhi salam ya zo yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokutan waɗannan salloli ta fuskar aiki domin sotari mafi yawa karantarwa ta fuskar aiki an fi kiyaye ta an fi gane ta an fi lura da ita sama da karantarwa ta fiskar ainihin magana sannan kuma nuna abu a aikace to yakan nuna muhimmancin abin da wannan shi ya bayu jibril alaihi salam ya zo ya nuna wa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokutan waɗannan salloli guda biyar a ainihin aikace ya sallaci salatu zuhur manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma ya sallata sannan aka zo kan salatul asr salatul maghrib salatul isha salatul fajr kowanne jibril alaihi salam ya aiwatar a bisa lokacin ita wannan sallah sallar da jibril alaihi salam ya fara tsayar da lokacinta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ce salatu zuhur lokacin da rana ta ainihin karkata ta tsakiya a wannan lokacin jibril alaihi salam ya tsayar da sallah az-zuhur ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan a bisa ainihin wannan ruwaya ta abi mas'udin al radiyallahu an amma a wasu ruwayoyi jibril alaihi salam ya nuna wa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokutan kowace sallah cikin waɗannan salloli guda biyar so biyu so biyu ma'ana ya zo wurin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam har karo biyu yana nuna masa lokutan waɗannan salloli a karo na farko ya zo lokacin da rana ta ban tsakiya waƙatun zawal lokacin da rana ta yi zawali ta karkata daga tsakiya domin nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam cewa wannan shine lokaci wanda yake mafi falala da ainihin sallar la'asar ya kamata a aiwatar da ita a wannan lokaci sai idan an sami wasu al'awarif wasu al'awa'ik da suke bayuwa zuwa ga jinkirta ita sallah din to sai a iya jinkirta ta ita sallah az-zuhur daga lokacin zawal zuwa ga lokacin da ya ainihin biyo baya amma in ba haka ba abin da ya fi rana tana yin zawali tana bar tsakiya to sai a tsaye da ita salatun zuhur sallar azhar kamar yadda ya zo a hadisi na aisha cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal da sunan tirmizi bi isnadi hasan eh, sannan yana da shahid na hadisin eh, ummu salama hindu binta abi umayya cikin sunan tirmizi da musnad na abi ya'ala da musnad al ahmad bin hanbal rahimahullah aisha Allah ya kara mata yadda ta ce bata ga wani ɗaya ba wanda yake mafi gaggauta yin sallah ta azhar salatu zuhur irin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan irin abubakar siddiq radiyallahu an irin umar bin khattab radiyallahu an ji aisha radiyallahu anha eh, haka ummu salama take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fi ku gaggauta yin salatu zuhur sallar azhar amma kuma ku kun fi shi wato ainihin gaggauta yin salatul asar in ummu salama radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda to waɗannan hadisai sai suke nuna mana mahimmanci da falala da kimar wato ainihin gaggauta gabatar da ita salatu zuhur yayin da rana ta zanto ta yi zawali ta bar tsakiya sai dai idan an sami wani uzuri wani dalili da ya bayi zuwa ga jinkirta to sai a iya jinkirtawa wanda wani shi ya bayi ma jibril alaihi salam ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokutan kowace sallah wato ainihin a karo biyu in ban da salatul maghrib wato ainihin ita lokacin da ya yi a zuwansa na farko to a wannan lokacin kuma ya yi a zuwansa na ainihin biyu wakatan wahidan lokaci daya to wannan hadisi na abi masa'urin al-badari ya zo a ruwaya cikin littafin al-mu'jam al-kabir na abul qasim Suleiman bin Ahmad bin Ayyub rahimahullah wanda an haife hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 260 ya rasu kuma hijira tana da shekara wato ainihin yana da shekara ɗari da yan kai kenan a duniya shine shamsuddin zahabi rahimahullah cikin tazakiratul kuffar yake cewa ya rayu a duniya shekara ɗari da wata goma sannan kuma rayuwa ce aka yi ta alkhairi da ainihin rubuce-rubuce haka da imam dara kutni cikin sunan dara kutni ali bin umar bin mahadi al-imam dara kutni to su rawaito shi wannan hadisi na abi mas'udin al-badri ta wata hanya wadda ta wannan hanyar sai ya zanto jibril alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hasso biyu karo na farko ya zo wajen manzon Allah ya sallaci salatu zuhur sallar azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayin da rana ta bazzakiya waqtu zawal a karo na biyu kuma sai ya zo lokacin da inuwar kowane abu ta zanto daidai da tsayinsa wato lokacin da inuwarka take daidai da tsayinka bayan kuma ka cire inuwa ta garu to sai ya zo a wannan lokacin kuma ya sallaci salatu zuhur a ƙarshe sai ki ce da manzo Allah alwaqatu fima baina hazain eh wato ainihin wancan lokacinta ne wannan ma lokacinta ne to wannan hadisi ta hanyar shi abi mas'udin al-badri hadisi ne wanda yake isnaduhu da'if saboda akwai ayyub bin utba wanda infarada bihi ibn majah eh, min as-sitt wato ibn mada shi kadai ya kadaita da ruwayar hadisi ta hanyar sa daga cikin ashabul kutub sitta sannan da'ifi ne ya haya bin ma'in ali bin abdullah bin ja'far al-madini ibn abi imam an-nasa'i imam al-bukhari abu hatim muhammad bin idris al-hanzali al-ghazi da sirrana shi saboda haka al-akasar ala tadaifihi don haka hadisin bai ifi ne bai inganta ba bisa ruwayar abi masa'udin nilbazari Allah ya kara masa yadda amma sai zamana matanin hadisin kuma ya tabbata ta wasu hanyoyi don haka sai zamana sai ka ce isnaduhu da'if isnadin shi hadisin da'ifi ne ma'ana da wannan isnadin da'ifi ne amma matanin ya tabbata saboda wasu hanyoyi da ya biyo ta kansu ba wannan hanya ta ayyub bin utuba ba don haka sai zanto maimaita sallah ta jibril alaihi salam game da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta zo ta wasu hanyoyi daban a lokacin da ya gabata min ambaci hadisin abdullahi bin abbas wanda yake cikin ah, al-musnad da sunani abi dawud da sunani tirmidhi bi isnadi hasan da kuma al muntakhaf min musnadi abd bin humayd wanda nan ma mu ga jibril alayhi salam ya nuna manzo Allah lokutan sallah hasso nawa hasso biyu ah, karo na farko lokacin da rana ta yi zawal ta tsakiya a karo na biyu kuma lokacin da inuwarka take daidai da wato ainihin tsayinka haka hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wanda shi ma cikin al da sunanin nasa'i da kuma sunan tirmizi muhtasaran tirmizi ya kawo shi a takaice bi isnadi wanda yake Hassan. to shi ma sai ya zanto ya kunshi bayanin zuwan jibril wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam hasso biyu wato karan farko ya zo daidai lokaci kaza karo na biyu ya zo daidai lokaci kaza sannan a ƙarshe ce da manzon Allah alwakatu fi ma baina hazai sannan ka ya zo a hadisin eh, abi sa'idin al-khudri sa'ad bin malik bin sinan Allah ya kara masa yadda ya zo cikin al-musnad da kuma al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani amma shi hadisi ne wanda yake isnaduhu da'if saboda akwai abdullah ibn lahiya wanda kuma shi sayi ulhib rajul ne makhutali sannan wanda ya ruwaya ta hanyarsa bisa wannan hadisi ya rawaito ne ba'da al-ikhtilaf wato shin bayan ya sami ikhtilafi shi abdullahi bin lahiya don haka sai zanto isnadin sa da'ifi ne duk da cewa matanin ya tabbata saboda wasu hanyoyi da ainihin matarin ya zo sannan ya zo ta hadisi na abdullahi bin umar cikin sunan da qutni shi ma da isnadi wanda ke maroni haka ya zo ta hadisin abi huraira cikin musnadul bazzar shi ma kuma hadisi ne wanda yake da'ifi saboda illatul jahala akwai umar bin eh, abdurrahman bin asid wanda majahul halle sannan ga shi ibrahim bin nasar wato shekul bazzar wanda shi ma ba a san shi ba wadda waɗannan hadisai sun yi bayanin zuwan jibril alaihi salam wajen annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hasso biyu hasso biyu hasso biyu to hadisi na abi huraira ya zo ta wasu hanyoyi amma ba da bayanin kissar zuwan mala'ika jibril alaihi salam wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam a ya zo kawai bisa bayanin lokutan kowace sallah cewa kowace sallah tana da lokacinta na farko sannan kuma tana da lokacinta na ƙarshe kamar ruwayarsa wadda take cikin littafin al-musnad da sunan tirmizi ta hanyar shi sahabi abi huraira min tariqil a'mash suleiman bin mihran abu muhammadin al-kahili zuwa ga abi salihin zuwa ga abi huraira Allah shi kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce inna lissalati awwalan wa akhira lalle ga ko da sallah tana da farkon lokaci tana da kuma ƙarshe eh, manzo Allah ya sallaci sallah a zahar lokacin da rana ta yi zawali ta batsakiya sannan kuma ya ƙara nuna lokacinta kuma bayan inuwarka ta zama daidai da tsayinka haka la'asar haka magariba haka isha haka asuba to sai dai shi wannan hadisi da ifi kamar yadda uh, abu isa tirmizi ya tambayi uh, muhammad bin ismail abu abdullahi al-bukhari game da shi wannan hadisi ya ce kuskure aka samu daga muhammad bin fubai shi ya yi kuskuren rafa'in hadisin zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rawato shi muhammad bin fudail zuwa ga al'amash zuwa ga abi salih zuwa ga abi huraira amma abin da yake mafi inganci hadisi ne wanda yake mursal wato daga mujahid bin jabal shi yasa imam tirmidhi ya rawato shi cikin sunan tirmidhi a matsayin mursal wanda shi yafi inganci min tariqi abi ishaq al-fazari zuwa ga al-a'mash zuwa ga shi mujahid bin jabal kanu yuqal wanda mujahid bin jabal tabi'i don haka ya zanto mursal wanda mursal kuma la yuhtajju bihi ala al-asahhi wal arjah a bisa zance wanda yake mafi inganci to sai dai kuma hadisin ya zo ta wata hanya har yanzu cikin sunanin nasa'i da sunanin dar qutni da al na abu abdullah al-hakim al nisaburi da kuma asnan al-kubra ta imam al bayhaqi min tariq al-hakim to nan ya inganta da isnadi wanda yake hasan don haka ya tabbata shi wannan hadisin abi huraira ta bisa wannan hanya mun gane da kyau to sai zamana lokaci na sallar azuhur yayin da rana ta tsakiya sannan kuma har zuwa lokacin da inuwarka take daidai da tsayinka to duk wannan lokaci ne na sallar azaha kuma in kai sallah a wannan lokacin kai sallah a bisa ne lokacinta a bisa lokacinta shi yasa a hadisin Abdullahi bin amri bin as Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin sahihi muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce lokacin sallar zahar shine yayin da rana ta yi zawa ta tsakiya kuma har zuwa yayin da inuwar mutum take daidai da tsayinsa sai ce malam ya yahdur waqtul asr muddin lokacin salar la'asar bai halarto ba to haka mun fahimci haka cewa lokacin sallah na azhar lokaci ne wanda yake yakan ja tun daga lokacin da na ta yi zawali har zuwa lokacin da inuwarka take daidai da tsayinka duk cikin lokaci ne na sallah azhar duk da yake al-afdal wanda yafi in dai ba da wani uzuri ba to shine a sallace ta daga zarar rana ta yi zawari ta arishin batsakiya sannan kuma ya ainihin ce sun masalla wa salla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma daga baya ya sallati sallata al'asar fa salla rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma ya sallaci sallar la'asar din ma'ana tare da shi in yi rukuwa sai manzon Allah ya yi rukuwa in ya dago daga rukuwa sai ya dago wato yana mai limantar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda muka gabatar da bayani a wancan sati ba a nufin cewa sai da ya gama sallar sannan sai manzo Allah ya tashi ya kawo sallah din a ba ka yake nufi ba abin nufi sun yi sallah din tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan shine lokaci na sallar la'asar to lokacin sallar la'asar kuma a karan farko jibril alaihi salam ya tsayar da ita sallar la'asar yayin da inuwar kowane abu take daidai da tsayinsa a karan farko a waɗancan ruwayoyi kuma a karo na biyu jibril alaihi salam ya tsaye da sallah ta azuhur lokacin da inuwarka take daidai da tsayinka a karan farko kuma a wannan lokacin ya tsaye da sallah ta al'ashar la'ashar mun gane da kyau to wannan sai ya bayo al-imam eh, abu abdullah malik bin anas eh, rahimahullah da al-imam shafi'i abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i da al-imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal al-shibani al-marwazi rahimahullah sun tafi cewa lokacin farko na sallar la'asar shine lokacin da inuwarka ta zanto daidai da tsayinka banda inuwa ta gaba to daga zarar kaga haka to lokacin la'asar ya yi bisa waɗannan ruwayoyi amma al'imam uh, abu hanifa uh, annu'man bin sabit rahimahullah shi ya ce a'a lokacin sallar la'asar bai shiga sai yayin da inuwarka ta zanto linkin ka biyu banda kuma inuwa ta fai uzil idan inuwar ka ta zanto linkin ka biyu to lokacin sallah ta la'asar lokacin ta yi to amma zance wanda yake mafi inganci saboda ainihin dalilai shine abinda aljumhur suka ainihin tafi a kai abinda jumhur suka tafi a kai sai dai cewa da aka yi jibril alaihi salam ya sallaci salla ta ainihin azahar a zuwa na biyu ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da inuwarka ta kai daidai da tsayinka ba wai ana nufin cewa ta kai daidai da tsayinka ɗari bisa ɗari ba ana nufin lokacin da inuwarka ta kai dab da haka ta yadda lokacin da za ka iya samun damar sallatar rakawoyi guda hudu na Azuhur, daga sallata su kuma to ainihin inuwar ka za ta zanto daidai wa daidai da kai to lokacin ne kuma sallata al'asar take shigowa ta yadda kana gama salatu zuhur inuwar ka ta zama daidai wa daidai da kai to a wannan lokacin kuma lokacin sallar la'asar yayi shi yasa a waccan ruwaya ta hadisin abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin uh, sahih muslim annabi muhammad sai ce malam yahdur waqtul asar. mutukar lokacin sallar asar bai ainihin halarto ba bai shigo ba to ita kuma salatul asar ana sallatarta daga zarar inuwarka ta zama daidai wa daidai da kai to wannan har zuwa lokacin da inuwarka ta zama mai ainihin linkin ka biyu mun gane ba to wannan duk lokacin ta ne gaba daya sai dai abin da ya fi gaggauta wato ainihin sallatatta gaggauta sallatatta wannan shi ya fi amma idan ka sallaci ta lokacin da inuwar kamata ke linki biyinka to nan ma yayi duk cikin lokacin ta ne eh, abinda ɗaya daga cikin sahabbai abu arwa eh, radiyallahu an Allah shi kara masa yadda kamar yadda hadisin sai yake cikin eh, littafin al-musnad bi isnadi wanda yake ba'ifi saboda salih bin muhammad abi kudama wanda ba'if ne yake cewa na kasance ina sallata sallar la'asar tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a nan madina sannan kuma in je zulhu laifa alhalin rana suna nan bata faɗi ba kaga daga madina zuwa zulhu laifa kaga tafiya ce mai ɗan tsayi kuma kaga da kafa yake tafiya to amma wannan sai yake nuna maka ne cewa ashe manzo Allah yana gaggauta ne sallatar ita sallar ainihin wato ainihin la'asa haka ya zo a hadisin eh, anas bin malik eh, abu hamzat al-ansari radiyallahu an yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ya ce mun kasance muna yin sallata la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan mun kare sallar Matafi ya yi tafiyarsa daga nan madina zuwa al'awali wato ainihin wasu garuruka na ƙauyuka da suke bayan madina alhalin rana tana nan yadda take bata ainihin mai canja ba wanda kaga wannan shine sababin da ya bayu wato ainihin eh, urwa bin zubair yi wa umar bin abda zai inkari kuma shi abin da ya bayu a ukubatu bin amrin nil Badari al ansari yayi wa al mughira bin shuba inkari ba wai sun sallaci sallar la'asar bane bayan me fitar lokacinta ko lokacinta yana dab da fita a'a jinkirta da suka yi daga lokacinta wanda yake mafi falala tunda manzo Allah ya kasance yana gaggauta ne wato ainihin sallatarta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo a hadisin ana cikin musnad al-bazzar da musnad na ainihin abi ya'ala a wannan ruwaya sai ana bin malik cewa idan muka sallaci sallar la'asar mai tafiya sai tafiya zuwa ga bani harisa bin harif wanda wata kabila ce wadda take a wani kauye bayan madina yace kuma rana ba ta faɗi ba rana ba ta faɗi ba ya zo har yanzu cikin musnad al da musnadi abi ya'ala anas bin malik yake cewa za mu sallaci sallar la'asar tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan mun gama in tafi wajen iyalaina masallacin manzon Allah da inda Anas bin Malik yake akwai dan rata radiyallahu an yace zan je wajen iyalai na sai in ji musu ku tashi ku sallaci la'asar sannan sai su tashi sallaci da kuma gara na tana yadda take sannan ya zo a hadisin rafi' bin khadij radiyallahu an wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim yake cewa mun kasance muna sallatar sallar la'asar eh, tare da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu gama sallar mu kare sallah ta la'asar da kare sallanmu da kuma kafin rana ta faɗi to za a iya samo raƙumi a yanka shi a feɗe shi a dafa shi a ci nama kabala an tagi ba shams kafin a rana ta faɗi wannan kaga sai yake nuna mai wato lokacin da ya falala na sallar la'asar shine lokacin da wato ainihin eh, wato rana ta zanto tana kokallinta za a ga wannan lokacin shine lokacin da inuwarka take daidai da tsayinka shi yasa a hadisin eh, abi musa ashari abdullah bin qais al-ash'ari wanda yake cikin sahihi muslim yake cewa ainihin eh, manzo Allah ya sallaci sallar la'asar alhalin rana tana tsokake a saman tana kwal alamma fatsa fatsa bai fara shiganta ba haka hadisin buraida ma bin al wanda yake cikin sahih muslim wa hiya murtafi'a bayda maqiya wa hiya hayya tana nan a raye yadda take to wannan shi yafi eh, har zuwa lokacin da inuwar ka ta yi linkin ka biyu to sai ya zama da kuma to shin wani lokaci ne wanda yake na ƙarshe da lokacin la'asar mun gane ba inda lokacin ƙarshe na azahar wanda daga zarar ya fita an shiga mai wakacin daruri lokacin larura shi ne lokacin da inuwar ka ta zanto mai daidai wa daidai da kai ɗari bisa ɗari lokacin la'asar ya shigo to na kaya game da azahar ita ne wakacin daruri ne game da la'asar kuma waqatul muqtar wal istihba to ita la'asar al'asar wani lokaci ne wanda yake lokacin ta na karshe to shine lokacin da rana ya zamana ta zo dab da faduwa amma ba ta faɗi ba mun gane ba Eh, a wancan hadisi na abdullahi bin amr bin as wanda yake cikin littafin sahihi muslim sai yake cewa wa waqatul asri ma lam tasfar shams shi kuma lokaci na sallar asar tun daga lokacin da inuwar ka take daidai da tsayinka to tun daga nan lokacin ta ya fara yana nan mutukar dai rana bata fara yin fatsi ba bata fara yin ja ba wannan mai yake nuna ma a sai yana nuna maka lokacin la'asar yana fita daga lokacin eh, ta na ainihin al-muqtar al-istihbab al-jawaz a samu mai wakacin darura lokacin larura shine yayin da rana ta fara fatsi ta fara jajajaja ta fara jajajaja to wannan shi ma cikin lokacin ta ne amma an shiga lokacin mai darura eh, in mutum ya sallaci sallar asar da dai wannan to lokacin ta ne lokacin ta ne sai dai ba a so ya ainihin kai ga hakan eh, tunda ya tabbata hadisi na eh, abi huraira ya zo a hadisin abi sa'idin al-khudri ya zo ta hanyar sahabai dama wanda yana cikin al-musnad da sahihi bukhari da sahihi muslim manzala ka cewa man adraka raka'atan min al-asri kabala an taghruba ash-shamsu faqad adrakaha dukkan wanda ya riski raka'a daya daga rako'in sallar la'asar kafin rana ta fadi to hakika ya riski ita sallar akan lokacinta ashe ka ga fitan lokacin ta shine mai faduwar rana fitan lokacin ta shine faduwar rana daga zarar rana ta fadi to kaga lokacin la'asar ya fita lokacin magariba yayi mai ya shigo lokacin magariba ya shigo duk da yake kamar yadda na ambata ba a so eh, a jinkirta isa sallar ainihin la'asar din ta yadda har rana za ta zanto ta yi fatsi tana dab da ainihin faduwa sannan mutum ya tashi ce zai sallata ba a san haka saboda hadisin anas bin malik wanda yake cikin littafin sai Musulmi. manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa waccan sallah sallah ce ta munafiki shi munafiki yakan yi dako yakan kiwon rana har sai ta zanto lokacin da take tsakankanin kahunguna guda biyu na shaidan abin nufi take dab da faduwa sannan sai ce zai tashi kuma ya sallaci sallar la'asar ya tashi ya diddungura yana sujuda mai kotan kurshiya sannan kuma bai ambaton Allah sai dan kaɗan sun mala ya fiha illa qalila Eh, to wannan ba a san haka saboda ainihin wannan hadisi kaga wannan siffa ce ta munafikai eh muzabzabina baina zalika la ilaha ula wala ila haula wa man yudla falan tajid lahu basira innal munafiqina yuqadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kaga kusala suna masu kasala ma'ana jinkirta ita sallah ne kenan wannan lokaci ne Eh, yura'una nasa kuma zaka samu dariya suke ba don Allah ba ash-shahid wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah yayin da suke gabatar sallah din sai dan kada ma'ana ba sa yin doguwar sura eh, wajen karantawa sannan ba sa yin doguwar ruku' da sujud shine muzabzabi na baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula shi yasa zamana al-asal gaggauta ta musamman idan ya zama kuma ana eh, yanayi na ainihin eh, gajimare kamar a wayi gari ya zanto rana ta ta dan boyi haka ba hasken rana sosai eh, gari ya yi gajimare da sauransu to a irin wannan yanayin abinda aka fi so shine a gaggauta ita sallah ta la'asar saboda gudun kada a je a jinkirta kuma idan to a fita daga me asalin lokacinta shine abil malih rahimahullah kamar yadda hadisin yake cikin al-musnad da sahih bukhari yace mun kasance a wani yaƙi a yanayi na gajimare ma'ana rana ta ɗan yi duhu haka kuma muna tare da buraida bin hussein allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ce da mu bakiru bi salatul asr wato ainihin ku gaggauta yin sallah ta ainihin la'asar domin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce man taraka salatul asri faqad habita amalu dukkan wanda ya bar sallah ta la'asar to hakika aikinsa ya ɓaci wato da wannan sai malami suke cewa a wannan yanayi to a tabakir wato anishin asibanci wajen yin sallar la'asar to wannan shi yafi gaggautawa a tabakir ke bakkar yi bakkiru tabakiran daga nan aka samu albukurat albukuwar mun gane ba daga nan aka samu albakara eh, shi yasa budurwa na ce mata ne albikiru saboda ai budurwa ce ko ba haka ba mun gane ba ba budurwa ba budurwa ce to kaga ta zama albikir kenan to wannan shi yafi shi yafi falala shi yafi dacewa to sallar asar yan uwa tana da mahimmanci da kima kwarai da gaske eh, don haka hadisi ya tabbata cikin littafin eh, sahihi muslim hadisan abi basratul gifari Allah ya kara masu yadda Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya ce ku saura lalle wannan sallah ta asar an bijirar da ita ga waɗanda suke gabaninku sai suka tozarta ta suka walakanta ta saboda haka ku gashi an ku ita dukkan wanda ya kiyaye ta yake yin ta abin nufi a farkon lokacinta to yana da ainihin mai lada biyu in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sannan ya zo mata hadisin abi ayyub al-ansari khalid eh, bin zaid cikin al-mu'jam al-kabir da ainihin ma'anar wannan hadisi na abi basir gifari sai dai shi isnadin sa da'ifi ne saboda ana ana ta muhammad ishaq wanda mudallis ne kana yudallisu tadlis isnad ya ce an yazid bin abi habib don haka sai da isnaduhu da da'if amma matanin ya inganta saboda ya zo ta hanyar shi hadisin abi basar al-gifari cikin sahih muslim sannan ga hadisin umaratu bin ruwayba yana da fuska bi ka iya cewa ruwayba ka iya cewa ruwayba yana cikin sahih muslim nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa dukkan wanda yake kiyaye yin sallah gabanin rana ta faɗi da kuma gabanin rana ta kudu ba zai shiga wuta ba me yake nufi da wannan magana kaga sallar la'asar ita ce ake yin ta kafin mai rana ta faɗi sallar asuba ita ce ake kafin mai rana ta fito manzo Allah ce ba zai shiga wuta ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga wannan ah, falala ce da ainihin wato ainihin kima ga kuma hadisi da yake cikin sahih muslim yace man sallal bardaini da khalal janna dukan wanda ya sallaci sallar asar da kuma sallar asubuh da asuba to dakhala aljanna ya ma shiga aljanna litahqiq wa tahaqq domin ganin shin tabbatarwa amma dole kuma sai da imani to ashe kaga yan uwa eh, lalle sallar asar tana da ainihin muhimmanci sosai da wato ainihin kima da ainihin falala sannan kuma sallar asar tana daga cikin sallolin da mala'iku suke halarta suke zuwa mun gane ba kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi huraira da ma littafin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi za mu riske shi a nan gaba manzo ga cewa mala'iku suna yin musayar aiki ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'ikun da rana suke zuwa wasu kuma da daddare eh, lokacin da kuke yin salar la'asar to za su zo masu zuwa da ranar kenan in ji annai muhammad sallallahu alaihi in sun koma Allah ce ya kuka bar bayina tun Allah shine mafi sani game da yanayin halin da bayin suke ciki sai malaiku ce mun same su suna yin sallah kuma ba suna yin sallah atainahum hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun to kaga wannan sai yake nuni game da falala da kima da karamci na ita wannan sallah ta ainihin wato ainihin la'asar Eh, don haka Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wato ainihin ku kiyaye lokutotin salloli guda biyar da ake da su sannan was salatul wusta da kuma as salatul wusta as wusta bisa ce mafi inganci ne salatu asar asar kamar yadda yake a hadisin Ali bin Abi Talib cikin ainihin sahihi Bukhari da sahihi Muslim cewa sallah asar ga hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin sahihi Muslim tace sallata wato ainihin al-asr sallal al-asr sannan yazo a hadisin ummu salama cikin al-mu'jam al-kabir aka yazo a hadisin hudhaifa bin yaman cikin musnad al-bazzar aka yazo a hadisin jabir bin abdullah cikin musnad al-bazzar aka yazo a hadisin aisha cikin musnad al-bazzar cewa salatul wusta ita ce salatul asa da dai hadisai da yawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi yasa ad-dumyati risala mai suna kashaful mughaffa fi tabayyin salatul wusta yayi abin da yake rufe cikin bayyana cewa salatul wusta ita ce salatul wato anishin asar shi yasa abu jafar tabari cikin jami'ul bayan an tawili ayil qur'an da dai ta wannan aya ta hafizu ala salawati wasu salatu wusta wa qumu lillahi qanitin sai da ya kawo ruwaya 313 eh, ma baina hadisin marfu'in wa asarin mawquf wa maqtu' tsakanin maganar manzo Allah da maganar wato anishin sahabi magabata wajen bayanin cewa sallar asar to kaga wannan sai yake nuni game da muhimmancin ta kware da gaske wanda ya kamata a ce mun kula sosai na'am sai ce sun masalla fa salla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun masalla sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya sallaci sallar magariba a sannan sai jibril alaihi salam ya sallaci sallar magariba فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا شي ما يصلى wannan sallah ta wato an shin domin kaga al magrib ita take biye da ainihin salatul asr to nan da yace sun salla abin nabi sanan sai sallaci sallar magriba fa rasulillah alaihi salatu sai shi ma manzo Allah ya sallaci sallar ta magariba tare da juna to ita sallar magariba lokacinta yana kasancewa yayin da rana ta faɗi idan rana ta faɗi to lokacin magariba ya riga yi ne ya riga ya shigo dukkan waɗancan hadisi ne muka ambata ba sai mun maimaita su ba abinda suka nuna kenan ta fuskar lokacin sallar magari shi ne lokacin da rana ta faɗi idan gharbati shams idan rana ta faɗi ba da ghurubi shams wato bayan faduwar rana rana tana faduwa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam ya sallaci sallah ta ainihin almagarib ta magariba to wannan shine lokacinta daga nan kuma lokacin ta yana tafiya har zuwa yayin da ashafaq ya zanto ya kau ashafaq shi ne wannan jaje-jaje da ake gani a ainihin sama to a nan ne malamai suke cewa waɗancan ruwayoyi da suka zo da bayanin nuna sallan magariba da jibril alaihi salam yi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a karo na farko da karo na biyu game da sallar magarib cewa wakatan wahidan lokaci daya shine lokacin da rana ta faɗi wannan bai nuni akan cewa lokacinta ya takaitu kawai a wannan lokacin wannan kawai shine iya lokacinta bayan rana ta faɗi a lokacinta yana nan har sai ya zama na shafaku wannan jan da yake sama yayi mai ya zanto ya kau to shi ne lokacin sallar isha shigo a shi ne alhumra kamar yadda hadisi yake cikin sunan da dara kutni da al na abu abdullahi alhakimin hakim ne saburi da kuma asnal kubra ta bai haƙi daga abdullahi bin umar cewa shafaku alhumra idan aka ce a shafaku shi da wannan jan da yake sama sai dai wannan hadisi ta fuskar zantowarsa marfuwa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai ainihin tabbata ba abin da ya tabbata mawqufi ne ga shi abdullah bin umar magana sace wannan shine abin da yake daidai kamar yadda ainihin eh, imam al-bayhaqi ya bayyana cikin eh, asnal kubra da kuma ma'arifatu sunan wal afa mawqufi ne ga abdullahi bin Umar eh, to kaga da zanto wasa marfu kuma da zanto wasa ba marfu'i ba kasance wasa mawquf to kaga hujja ne saboda haka abin yake eh, shi yasa za mu ga a wancan hadisi na abdullahi bin amr bin as wanda yake cikin sahih muslim za mu ga da ya yi bayanin sallah ta magariba cewa bayan rana ta faɗi sai ce komai malami ya gibi shafaku eh, lokacin magariba yana nan daga faduwar rana mutukar ne a shafak wannan jan da yake sama bai faku ba bai zanto ya gushe bai akau eh, amma abin da ya fi shine sa faduwa to sai a kira sallah a ainihin sallah ce ta eh, wanda kuma bai kore a gabatar da wani abu wanda yake na nafila bai kore wannan tunda ya tabbata cikin sahih al-bukhari eh, manzala ka cewa sallu qabl al-maghrib sallu qabl al-maghrib sallu qabl al-maghrib sai ce liman sha eh, ku yi sallah ga gabanin asalacin magariba gabanin Asalaci magariba har su uku sai ce liman sha ga wanda yaso karahiyata an yattakhidha an-nas sunnatan a ruwaya cikin sunani abi dawud ay khashiyata an yattakhidha hannasu sunna domin tsoron eh, kada mutane su yi tsammani yin wannan sallah suna daga cikin salloli na arrawati wato sunna ce muakkada shi yasa sai manzala ce liman sha'a ga wanda ya so sallallahu alaihi wa ala alihi sannan kuma gashi cikin sahih na ibn hibban shi ma manzo Allah din yana sallata ga kuma hadisin da yake cikin eh, sahihi bukhari da sahihi muslim wanda ya zo ala wajen ta'amim wal umum wa shimul cewa baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai mai sala wato sallah adhanaini ma'ana al'azan wal iqama min babu taghlib kamar ka ce qamaran ma'ana ash-shamsu wal kamar kamar ka al aswadan at walma kamar ka ce al'umara abubakar da umar al'isha'an al-magharib wal isha mun gane da kyau to shine a zane ni sala to kaga wannan sai kyau nuna kan cewa shi babu laifi eh rana ta fadi eh, kafin asallaci magariba sannan kuma a gabatar da wani abu wanda yake na nafila sannan kuma na gabatar sai a tsaye da ainihin ita sallata wato ainihin almagari eh, gaggauta ta wannan shine abin da eh, ya zo a hadisin eh, salamatu bin al-akawa Allah shi kara masa yadda wanda yana cikin littafin sahih bukhari da sahihi muslim yake cewa wato ainihin manzo Allah yana sallatar sallal magari idan rana ta faɗi watawarat bil hijab wadda ta ainihin boyu cikin hijabinta ma'ana ta zato ta kau ba a ganinta to a wani lokaci manzo Allah yake ainihin sallata sallar wato ainihin magari eh, saboda yadda ake gama ta ma sai da mana gari bai riga ya duhu ba sabai suke ba da misalai cewa inda da mai kibiya hannu zai iya harba kibiyarsa sannan ya ga inda kibiyar ta faɗi saboda gari bai riga ya duhu ba nuni akan cewa da wuri aka sallaci magariba dan tana fadu ake sallatar wato anishin magari kamar yadda yake hadisin rafi bin khadij wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim yace mun kasance muna sallatar sallan magariba da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam lokacin da muke gamawa mu fita daga sallar to mai harbi zai iya harbi kibiyarsa kuma ya ga inda kibiyar ta faɗi saboda gari bai riga ya duhu ba haka ya zo ma hadisin wato anshin anas bin malik wanda yana cikin sunani abi daud kuma haka ya zo a hadisin jabir bin abdullah al-ansari yana cikin musnad na bin hanbal da musnad na abi ya'la da musnad al-bazzar kuma ya zo a hadisin ma zaidu bin khalid al-juhani cikin ainihin musnad na imam eh, ahmad bin hanbal sannan ya zo kuma a hadisin wato ainihin eh, aliyu bin bilal cikin musnad na bin hanbal bi isnari wanda yake hasan shi kuma daga nasin min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam daga wasu jama'a daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, cewa suna kare sallah ta ainihin magariba sannan kuma suna harba kibau ɗinsu kuma suna ganin inda kiban nasu suke wato ainihin faduwa saboda nuni cewa da wuri ake gama ita sallah ɗin ta wato ainihin magariba sannan ya zo a hadisin ma ka'ab bin malik wanda yana cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani wannan duk wannan suna nuni game da yanda annabi muhammad eh, sallallahu alaihi wasallam yake gaggawa sallatar ainihin magariba eh, sai da ana gama sallar kuma ana fitowa za a ga gagari sha da riga ya yi wato ainihin duhu ba to wannan kuma shine abin da ya kamata idan to an kula da shi domin musamman za ga ana samin matsala wajen damtul auqat li salawat wato kiyaye lokutai na ainihin salloli za ga wasu yan sha biyu da minti arba'in ko yan karfe daya karfe daya na'am yan karfe biyu karfe biyu yan karfe ɗaya da arba'in ko da hamsin haka babu wani canji eh diman wa dauman wa abadan to kaga wannan matsala ce babba kwarai da gaske eh, sunna din shine mura'atul awqat wato kula da yanayin lokuta ne ya kamata a yi sallah a lokacin sanyi ya kamata a yi sallah a lokacin zafi sannan ya ya kamata kuma koda a lokacin zafin ne ana ana tanawwu eh, ana nau'anta ita yanayin sallah ne tana za mu ga gashi wani lokaci manzo Allah kan yi sallah bisa yanayi kaza wani lokaci kan yi sallah bisa yanayi kaza to kiyaye kaifiya eh, ta yadda manzo Allah din yayi sallah din to wannan shine abin da yake sunna ne eh saboda haka sai zama masu yin karfe ɗaya karfe ɗaya masu yin karfe biyu karfe biyu to kowannen su zai iya fadawa cikin abin da yake na kuskure a wani lokaci cikin lokuta a wani yanayi cikin yanayi saboda haka abin da yake sunna wato shine kula da yadda ainihin annabi Muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin me wato ainihin gabatar da wato ainihin sallolinsa alaihi salatu wassalam shine summa salla فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم sannan manzo Allah ya sallaci sallah ta sannan kuma sai Jibril ya ainihin shi bayan Jibril ya sallaci sallar magriba sai manzo Allah ya sallata yake sun masalla fa salla rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan jibril ya sallaci sallar isha sai ne shi shi ma sallace ta Shi ne sun masalla sannan sai jibril ya sallaci sallah ta isha fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah shi ma ya sallaci ita wannan sallar ta isha ne alaihi salatu wa salam to ita sallar isha lokacin ta yana shiga daga zara a shafuku wannan jan da ake gani a sama ya riga ya riga ya kau to lokacin ta ya riga ya shiga lokacin ta ya riga ya shiga daga nan kuma har zuwa cikin dare to wajen cewa shin ya lokacin ta na ƙarshe yake ita sallar isha ya lokacin ta na ƙarshe yake to anan sai malamai suka ainihin tattauna suka je suka dawo Eh, wasu malamai suna gan cewa eh, lokacin sallar isha yana kaiwa har zuwa rabin dare duk lokacin ta ne wannan ga ma hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahihi Bukhari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya jinkirta sallar isha har zuwa rabin dare Sana'a wani lokacin ya sallace ta sannan ga hadisin aisha wanda yake cikin sahih muslim ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya shigar da sallar isha cikin dare sosai sannan daga baya sai ya fito ya sallace ta sai ce innahu lawaqatu ha lalle wannan shine lokacinta laula an ashqa ala ummati baran kada in tsananta ga al'ummata ba sannan yaro cikin sunani tirmizi da sunani ibn majah da al-musnad na ahmad bin hanbal yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi ta'khir al-isha'i ila nisfi al-layl ba dan kada in tsananta ga al'ummata ba da na umarce su da jinkirta sallar isha har zuwa rabin dare in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to amma gudun kada ya tsanantan to na shi me shi yasa bai yi umarni ba saboda ka'ida ta fiqhiyya al mashaqqatu tajlibu taysir wato mashaqqa takan nemi sauki duk inda aka sami kunci eh, da kuntata to kuma me sauki zai bi ba ad-dararu yuzal mun gane ba ad yuzal duk inda abu yake na wahala to wannan kokari ake yi mai a gusar da shi idza baqa al-amru ittasa'a sannan wa idza ittasa'a kuma Ba. to yi zaman ce laula an ashqa ala ummati la'amartuhum bi ta'khir al-isha'i ila nisf al-layl kamar yadda yace laula an ashuka ala ummati la'amartuhum bi siwaki inda kulli salatin wannan ruwayar muslim kenan ruwayar bukari kuma ma'a kulli salatin a wata ruwayar ta bukari inda kulli wudu'in da duk yayin da zaka yi alwala da zama dole sai ka kai aswaki amma gudun kada a samu ƙuntata eh, ga al'ummarsa to nan sai sa bai yi wannan umarnin dan da yayi umarnin kaga zan to umarni ne na wajabci cike, sai zan to amru ijabin ne wa ilzam la amru istihbabin wa nadabin to wannan shi yasa tunda al-aslu fil amri al to na shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai yi umarni din ba to wasu kuma suke cewa a'a yayin da zuwa ainihin ɗaya bisa uku na dare zuwa ɗaya bisa uku na dare tunda ya zo a shashin wasu eh, ruwayoyi zuwa ɗaya bisa uku na ainihin dare sannan kuma ya zo a ruwayar shi hadisin abdullahi bin amil as wanda yake cikin sahih muslim to amma dai arrajih Eh, zancen da yake mafi eh, ainihin inganci shine lokacin ta yana na har zuwa wato ainihin rabin dare wani ana nufin lokacin ta sosai na sallah in gane ba eh, amma yayin da zan to alfijir ya riga ya kyoto kuma to kaga wani lokacin ta ya riga ya ya fita kuma an shiga wakatu darura al daruri to an shiga lokaci wanda yake na ainihin larura Eh, amma daga gushewar ashafaku eh, har zuwa rabin dare to nan duk cikin lokacin ta ne yi a rabin daren wannan shi yafi eh, shi yafi wannan saboda samin ainihin sakewa da abubuwa masu kama da haka da kuma samun kare kanka daga aiwatar da wasu ababe wanda aka hana aiwatar da su wato ainihin bayan sunar isha kamar yin shira ta gan da yawa daga cikin mutane Eh, sun mai da ma abin ya riga ya zama mai al'ada ɗabi'a cewa ba a ma zuwa majalisin shira sai bayan an riga an yi sallar isha sannan za a zo a sa binci a yi ta ɗumama shi tsawon lokaci to kuma ka ga manzo Allah ya hana yin shira bayan sallar isha kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim eh mun gane ba mun gane ba yana karhanta yin bacci gabanin isha wal haditha ba'daha da kuma yin shira bayanta manzo Allah ya hana amma inda bukata wani abin da ya daganci kaman karatu ko wani mitin wanda yake mai amfani ko wata maslaha ta al'umma a hada a tattauna to irin wannan babu laifi kamar yadda zo cikin sunan turmuzi da al-musnad cewa manzo Allah ya kasance yakan yi shira da Abubakar da Umar bayan isha domin as-samar dama shine zance da ake yin bayan sallar isha na shira duk da yake hadisin ifi ne amma ya zo a hadisin labin abbas wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim ruwayar imam muslim ibn abbas yake cewa manzo Allah ya tashi cikin dare kaga ba an riga an yi an yi sallar isha sannan yayi shira da iyalansa yana nufin eh, ummu salama eh, yana nufin ainihin wato ainihin maimuna bintul hay domin khalasa ce kaga anan sai ce manzo Allah sun matahaddasa ma ahlihi sa'atan sannan sai ya shiya tare da iyalansa ashe kaga nan muka cewa yin shirar babu laifi inda bukata babu laifi za a yi amma ba bukata bai kamata to amma yanayin larura to na shi ya bayo ake gaggauta sallar isha din shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin jabir bin Abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance wani lokaci yakan gaggauta na'am ita sallar isha wani lokaci kuma yakan jinkirta ta sai bayyana illa sai ta'lil allal al-hukm wato ainihin idan manzo Allah ya ga an taru to ajjala idan kuma ya ga sahabbai sun yi jinkirin zuwa masallaci to akhara ana sai jinkirta amma in an riga an taru to na ajjala sai ya gaggauta ashe kaga wannan me yake nuna mana ashe ana yin mura'at na ahwalin nas kuma ana kula da yanayi da su mutane eh, ko da an sa wani lokaci wanda sai shi ne za a gabatar da sallah a masallaci sai zanto kuma ga mutane sai riga sun haɗu kuma lokacin sallah yake to sai a gabatar da shi sai a gabatar da wato ainihin sallah ne to wannan shine abin da yafi shi yafi dacewa an nuna min cewa lokaci yayi don haka za mu tsaya game da batun sallar isha satin gaba sai mu dora bayanan da suke saura akan ita sallar isha in kuma lokaci ya ba mu dama sai mu dora kan sallar asuba da kuma ragowar bayanai sannan kuma sai mu hutu sai bayan sallah wa bi hadha kifaya والحمد لله رب العالمين الحمد لله Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أي حديث يدو تهنير حديث أنس بن مالك تكين سنن الترمزي سنن يدو كما تهديث أبي أمامة سوري بن أجلان تكين المؤجم الكبير نأب القاسم الطبراني أما إسناد حديث أبي أمامة يتبتب كما نشي حديث أنس بن مالك وتويا بمجموع طرقه eh wannan hukuncin zai shafi mata inda su mata daman ɗakunansu shine mai masallatansu eh, kamar yadda eh, eh, annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa mutukar dai sun yi sallolin a kan lokuta an sallaci sallar asuba a kan ta sannan aka zama aka yi ta ambaton Allah har rana ta fito sannan aka tashi aka yi nafila ta adduha salatu duha sallar walaha to za a dace da ainihin wannan alkhairi da wannan falala inda manzala ce man wanda ka ga man siga ce min siyagil umum ta game ainihin har mata kuma shi ya tabbata na Aisha cikin al-musnad da sunani abi daud bi sunani hasan manzala ce inna man nisa'u shaqaiqu rijal wato mata ya tare suke da maza cikin komi da komi sai abinda na ya zo ya ware ya ce wannan ya keɓanta ga maza ne ban da mata to kai wannan hadisin ko manzo Allah bai ce kawai na maza ne ba ainihin ban da mata saboda haka mata wannan hadisin ya shafe ku insha Allah sai a yi ta kokari a yi ta domin a dace da wannan alkhairi din wallahu a'lam Yeah. eh to abin da za a kula da shi shine in man da manzo Allah yana furtawa kaga sahabban da suka ba labari bayan da za a isa san cewa yana yana ainihin bayyanawa kamar eh, Hudhaifa bin Yaman hadisin sa yana cikin sahih Muslim kama As-Sa'ib bin Yazid da daman su eh wannan zaka bayyana babu laifi in ka iya larabci eh, in kuma baka iya ba to sai ka faɗa abin da Hausa a cikin zuciyarka sai eh, Allah ina neman tsarinka daga azabar wuta Allah ina neman rahamarka eh amma in kai sai ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna in an zo batun mai aljanna in an zo batun wuta kuma Allahumma inni a'udhu bika minan nar ya Allah lalle ina neman tsarinka daga ainihin shiga wuta wannan shi ne da yake abin da ya fi mutum ya ɓoye amma ka bayyana babu ne in bayyana wacce ta sa su sahabbai suka san manzo Allah yana yi har ma suka yi mai suka ba da ainihin labari wallahu ala e za a iya dogara da abin da ya shafi kamar ilmul hisab ilmul falak wanda kaga wannan an sami sauki a kai domin wannan ilimi ne wanda yake tabbatacce za a iya kula da wannan ne sai dai ya zama kuma ya saba da abin da nasi ya ya tabbatar da shi to anan sai a yi watsi da shi abu abin da nasi ya tabbatar mun gane ba ya eh, ma za a iya yin itibari da shi wannan ilimi din wajen ta sanin lokuta da ilimin falak din eh ilimi ne wanda yake mai asali kuma haka ne kuma akan dacewa in kore da gaske dacewar kuma ba ta da cewa lokacin ba a samu kuskure sai eh, akan yi samu eh, wannan shi wallahu ala Thank you. Eh, eh, wannan ɗaya daga cikin eh, hanyoyin hadisai da kuma lafuzozin hadisai wanda suka zo suke yin bayanin al-khawarij wato ainihin khawarijawa wanda asalin hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da al-musnad hadisin ali bin abi talib abi sa'id al-khudri abdullah bin mas'ud da dama daga cikin sahabbai sun rawaito hadisi din Eh, abinda manzo Allah yake cewa da sannu wasu mutane za su zo a nan gaba wato anashin suna karanta alkur'ani wajen kokarin karanta shi da haddace shi eh, Yanda suke jera ayoyin alkur'ani ta fuskar karantawa kamar yadda ainihin mai baka yake jera kibiyoyinsa cikin bakarsa a jere a miƙe ɗaya tana bin ɗaya ɗaya tana bin ɗaya to haka suke yayin karanta alkur'ani amma sai suna gaggauta neman shi sakamakon alkur'ani tun a nan duniya ma'ana suna neman kuɗi da shi eh, suna neman abin duniya da shi wala ya ta'ajjalu nahu ba sa jinkirta samun ladan shi alkur'ani a gobe lahira shine ma'anar hadisin kuma hadisin ya tabbata wannan shi ne wato yana yin bayani game da siffofi na alkhawarij yana daga cikin siffarsu shine neman kuɗi da alkur'ani mun gane ba a mai da qur'ani ya zanto kuma kayan sana'a eh to wannan ba ba ba bane ba ne. bai ci da hadisin abdullahi bin abbas ba wanda yake cikin sahih bukhari cewa inna haqqa ma akhawtum alaihi ajran kitabullah lalle abin da ya fi cancanta a kaɓi lada a kasa shine littafin Allah bai cika da shi ba in ka duba ƙisar eh, za a gaba biyu alaƙa da wannan eh, wannan kayi wani kayi karanta mutum wani abu na alkur'ani wajen rukuya ko wani abin da yake mai kama da haka ya ɗauko wani abu ya baka da wannan ka karɓa babu komi a kai kaga wannan ya bambam da wanda ya rike abin sana'a kenan ya buɗe ofis aka sa abin nan da komi da sauransu da wanda kuma shi a'a zai karanta ne domin Allah amma kuma kai jin daɗin ya taimaka ma ya yi addu'a ko na abin da yake mai kama da haka ka ɗauko na abu ka bashi ya karɓa to nan babu laifin ya karɓa to wannan shi ake magana wallahu a'lam mun riga min bayani ai mun ce firar wadda ke mai amfani mai fa'ida mai kyau wadda ake da bukatuwa zuwa gare ta wannan za a iya yi kaga ya shafi kai da matarka ko wani abin da yake mai kama da haka amma shi shira hira mara amfani mara fa'ida to na ita aka ainihin hana eh, sannan batun abin da ya shafi kuma yin addu'a da Hausa a sallah eh abin da ya falala shine da larabci amma in mutum bai iya da larabci ba zai iya da hausa wannan babu komi a kai ba abin da yake hanawa bai eh, ba abin da yake hana za ka iya da za ka iya da larabci za ka iya da hausa domin allah yana jin hausa yana jin mai yana jin larabci kuma shi ya samar da yaren larabci kuma shi ya samar da yaren hausa eh ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan wato an shi ya halicci mutum kuma ya sanar da shi bayani sannan min ayati ya kharqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin ko a ruwaya ta hafs an asim lil alamin baikatul qurra kuma lil alamin eh yana daga cikin ayoyin Allah ta inda ya halicci ya halicci sammai da kuma kassai da kuma yanda harasan ku suka sassaba da juna a sai kage yarukan Allah ne yi mai ya ainihin ainihin samar da su shi sa manzo Allah tura zai dubi ne sabit kamar yadda yake cikin Sahih bukari mu'allaka ya zo cikin Al-Musnad da Sunan Abi Dawud Kitab al-Ilm da Sunan Tirmidhi yace je koyo yaran Yahudawa saboda ba zai manzo Allah yace ba zan samu aminci game da abin da game da abin da suke rubuta ba yace koya tsawon kwana 15 mun gane da kyau to kaga wannan yana nuni akan cewa shi yare kowanne na Allah ne kuma Allah yana jin kowanne kowanne Allah yana ji saboda shi ne as-sami'u kuma al-basir eh, amma dai mafi kyau ka yi da ainihin larabci ne sannan kuma ga hadisai da manzo Allah ya kwadaita da yin addu'a imma a halin sallah ko a ba halin sallah ba abin nufi a cikin sallah ko a wajen sallah ya kwadaita musamman a halin sujuda nan ma kaga ya kwadaita a eh, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi huwa sajid hadisi cikin sahih muslim fa aksiru du'a ya ku yawaita wato ainihin addu'a ga wata ruwaya hadisi cikin sahih muslim eh, fa amma ruku' fa azmu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a amma sujuda ku yi ta kokari wajen ainihin yin addu'a domin sujuda hali ne wanda yake bawa ya kusa ga Allah kala su wasjud waqtari shine aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi masajid to ka gane manzo Allah bai ce dole sai larabci ba eh bai ce dole sai larabci ba saboda haka ya game da kowani yare domin tarkul listifsal fi ainihin hikayat al-ahwal ma al-ihtimal yatanazzalu manzilat al-umum fi al-maqal wannan ka'ida ce ainihin fiqhiyya su al-karafi da sun kawo da cikin littafinsa al انوار البروق في fi في انواع الفروق duk sun kawo nan ka'ida ce tabbatacciya a kawo abu ba ta da an nemi fayyace shi ba a bar shi a dunkulansa to haka za a dauke shi a dunkule saboda haka ga kuma wancan da Allah ya bayani game da bayan ka nemi tsarin Allah daga ababe guda hudu Eh, dajjal eh, azabar wuta azabar kabari fitinar rayuwa fitinar mutuwa da sauransu sannan kuma ya ce mutum kuma ya zaɓi abin da yake so kuma na bukatun sayi addu'a a wannan shi ma ya tabbata a ruwaya cikin sayi muslim hasalin hadisi na bukari da muslim ga manzo Allah ya jingina alkhiyar zaɓi zuwa ga shi wanda zai addu'a ne to kaga wannan jingina zaɓin kuma ya shafi wanda yake Allah shi ya iya larabci wani kuma wanda bai iya larabcin ba sai ka ba zai yi ba kaga ba za ka ce sai dai ka yayi amma yayi kokari ya koyi larabci shi yafi wannan shi ne wallahu a'lam shikenan wa alaikum assalam to kuma gashi mu hausa muke yi kuma kai ka rubuto larabci to kaga dole ba ka amsa da hausa ko eh wato yana maganar waye a Sheikh al albani shine abu abdurrahman eh, muhammad bin nuh an-najjati wanda ya fisha da Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah an haife shi a Albaniya daga baya kuma yana karimi dan shekara bakwai mahaifinsa Malam Nuhu ya dawo da shi zuwa Siriya saboda matsalolin ainihin Ahmad Zahu wannan shine shugaban kasa na wancan lokacin to kuma mutum ne wanda yake azzali to haka dai a shekul Albani ya rayu a nan Siriya tare da mahaifinsa ya karanta Alkur'ani a wurinsa tare da Tajawirin alkur'ani da abin da ya shafi ilimin nahau da ilmin sarf sannan ya karatun abin da ya shafi fikihu na hanafiya wajen sheikh sa'id eh, da dai ainihin ah, ragowar malamai na wancan lokacin sannan daga baya ya karanta wani bayani na sheikh muhammad riba a wata mujalla wadda ta kushi bayanin da'ifan hadisai da al-ghazali abu hamidin yake kafa hujjar cikin littafin sa ihya ulumuddin to wannan abin ya bayyana shi ko albani sha'awa lokaci na dan shekara 19 zuwa 20 don haka yaje ya nemi asalin takharijin shi a imam al-iraqi al-mughni ya same shi a kasuwa to kuma lokacin bashi da kudin siyan littafin karshe ya nemi littafin ya bashi aro ya bashi aro ya je kofe takarijan gaba daya kusan mujalladi biyar littafi ya kufe gaba daya to wadai wannan shine sababin eh, karatunsa na hadisi eh, sannan an haife shi a alif 914 eh, sannan ya rasu kuma ainihin hijira tana shekara wato ainihin 1420 hijira manzo sassu da kaga yana da shekara kusan 86 ko kace 88 eh, in a lissafi na kamariya na shamsiya kuma kace da wato ainihin shida zuwa da bakwai to wannan shine a shekul albani rahimahullah a takaici سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله